Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta soshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da da kuma niya muryar Arewa. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barar kanku da asubahin ranar Alhamis 31 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanan labaran. Watanni bakwai da gwamnatin shugaba Trump ta fara aiki manufofin gwamnatin nasa game da harkokin kasashen waje sun fara bayyana. A jiya laraba ne shugaba Donald Trump da sakataren tsaronsa suka ba da ra'ayi mabambanta akan yadda amurka za ta tunkari shirye-shiryen makami mai linzami da na nukiliya na ƙasar koriya ta arewa yanzu dai ana iya cewa mahaukaciyar guguwar nan biye da ambaliyar ruwa ta yi sauki domin ko ta bar gaban teku amma sai dai har yanzu tana da hatsari to labaran kenan To a yayin da ake haramar babbar sallah gobe, hukumomi sun fara ɗaukar matakan ganin komai ya tafi daidai. Jami'an da suka da sojoji 'yan sanda da kuma jami'an hukumar tsaron farin kaya ta civil defense inda ma suke kara da manyan tituna domin tabbatar da doka da oda. To a yayin da a jihar Texas ta Amurka ake fama da bala'in ambaliyar ruwa da iska wani ƙwararre a najeriya ya gargaɗi ƙasashe masu tasowa sannan sabon jakadan najeriya a amurka muhammad hassan ya yi tsokaci kan imar najeriya a idan duniya kamar kowace ranar alhamis grace alheri abdu na tafi da shirin domin iyali amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya masu aure assalamu alaikum watanni bakwai da gwamnatin shugaba trump ta fara aiki manufofin gwamnatin nasa game da harkokin kasashen waje sun fara bayyana domin kwa lokacin da yake yakin neman zaɓe shugaba trump ya yanke shawarar cewa zai kawo sauye-sauye a manufofin gwamnatinsa game da harkokin kasashen waje abinda wasu masana ke ganin cewa ko zai kawo canji ba zai iya sauya manufofin da ke nasaba da muhimman batutuwa ba da suka hada da abin da ya shafi afghanistan syria da korea ta arewa trump zai ci gaba ne da irin al'adar nan da aka saba game da waɗannan kasashen kwatankwacin manufofin waɗanda ya gada wato tsohon shugaba barack obama a cikin satin da ta gabata ne dai shugaban na amurka ya ce ya canza ra'ayinsa game da juye wato janyewar rundunar sojan amurka daga kasar afghanistan yana jaddada cewa sojojin na amurka za su taimaki gwamnatin kasar afghanistan amma kuma ya dage akan cewa shirin ya sha bamban da waɗanda aka yi a baya a shekaru goma sha shida a kwashe ana faɗa a wannan ƙasar a jiya laraba ne shugaban amurka donald trump da sakataren tsaronsa suka ba da ra'ayoyi mabambanta akan yadda amurka za ta tunkari shirye-shiryen makami mai linzami da na nukiliya na ƙasar koriya ta arewa shi dai sakataren tsaro jim mattis ya bayyana cewa amurka ba ta da tunani ko tsammanin cewa za ta bi hanyar diplomasiya domin ta sasanta da koriya ta arewa ba sai dai wannan kalamin ya zo ne kwana ɗaya bayan da shugaba trump ya ce tsayawa surutu ba shine abin yi ba a wannan lokacin a cikin bayanin da ya yi a shafinsa na twitter shugaba trump ya ce amurka ta jima tana tattaunawa da ƙasar ta koriya ta arewa tare da biyan su har na tsawon shekaru 25 da haka yanzu magana ba ita ce ansar wannan matsalar ba trump dai ya yi wannan bayanin ne kwana ɗaya bayan da ya ce ana nazarin dukkan zaɓi wajen shawo kan wannan matsala ta koriya ta arewar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc yanzu haka dai ana iya cewa mahaukaciyar guguwar nan biye da ambaliyar ruwa ta yi sauki domin ko ta bar gaban teku amma sai dai har yanzu tana da sauran hatsari hukumar kula da ambaliya da matsanancin guguwa ta yi gargadin cewa wannan magunyan ambaliya za ta ci gaba da kasancewa babban barazana a kudu maso gabashin jihar texas da kuma wani bangare na jihar louisiana kuma wannan zai ci gaba ne har zuwa karshen wannan satin. hawa kuma guguwar habi za ta ci gaba da samar da tsotsewan ruwa yayin da gefe daya kuma za a iya samun yiwuwar wato haɗarin ambaliya ganin yadda lamarin ya matsa zuwa arewa maso gabashin da kuma tsakiyar atlantika har zuwa ƙarshen wannan satin wannan ambaliyan dai mai ɗimbin tarihi shine mafi muni da ya yi mummunan ɓanna da razana mutane domin ko yana ƙaruwa ne cikin kowace sa'a a texas da louisiana ɗin an yi ta samun ƙarin mace-mace wanda har ya kai talatin kuma duk sakamakon wannan ambaliyar ne Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ciki kafofin yada labarai akan rahotannin da suke yadawa wai ana bincikensa kan cin hanci da rashawa. Da yake wa gangamin magoya bayansa jawabi jiya laraba, Firaministan ya ce irin rubuta wannan labaran karya ya kai ga irin wannan matakin na neman shafa masa kashin kaji. shi dai firaministan mahukuntan ƙasar sun gurfanar da shi ne domin ansa tambayoyi biyu daban-daban akan abin da ke da nasaba da cin hanci da rashawa na farko dai shine cewa netanyahu ya karbi kyauta mai tsoka daga cikin magoya bayansa da suka hada da hamshakin mai kudin nan na kasar isra'ila jan faka da kuma shahararren dan harkar wasan kwaikwayon nan arnon malcan sai kuma na cewa Netanyahu ya yi yunkurin kulla wata yarjejeniya da mawallafin nan Arnon Moses da na jaridar Yodiod Ahrod kuma zai yi hakan ne da niyyar kashe gwiwar masu gogayya da wannan jaridar inda daga bisani jaridar za ta yada Netanyahu bisa tsarin da yake so. yanzu haka dai shugaban na isra'ila ya musanta dukkan waɗannan zarge-zargen amma kuma yana cikin matsi a halin yanzu domin ko tsohon babban jami'in gwamnati ya amince ya kasance shaidar gwamnati a wannan tuhumar. amurka na nan na binciken yiwuwar mutuwar wasu fararen hula sakamakon wani harin sojan sama da aka kai a kasar afghanistan rundunar sojan amurka ta ce ita ce ta ba da wannan sanarwa a jiya laraba sojojin amurka afghanistan na sane da aukuwar wannan lamari da ya faru a gundumar pulley wanda aka yi hasashen cewa an jima fararen hula rauni yanzu haka an kaddamar da bincike akan wannan al'amari hadarin da aka samu na baya bayan nan ko shine wanda aka bayyana jiya laraba sa'ilin da sojojin saman amurka suka kai hari ga wani boyen 'yan taliban da ke gabashin gundumar loga mutanen da ke gunduman ful'i e din sun faɗawa manema labarai cewa harin ya yi dalilin mutuwar fararen hula ashirin ciki ko har da yara da mata sai dai kawai yanzu jami'an kasar na afghanistan ba su ce komi ba a hukumance game da wannan harin amma dai sun bayyana cewa an kai mutane goma asibiti a kabul a babban birnin kasar to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji gobe fa take babbar sallah ta Idil Kabir don haka daga Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya shirya mana wannan rahoton. Yamma dai zuwa yanzu jami'an tsaro da dama ne aka tanadar a jun adama da taraba gabanin wannan biki na sallah jami'an da suka da sojoji 'yan sanda da kuma jami'an hukumar tsaron farin kaya ta civil defense inda masu suke kara da manyan tituna domin tabbatar da doka da oda. da yake karin haske game da matakan da suka dauka gabanin bikin na sallah da za a gudanar a gobe kakakin jami'an tsaron farin kaya ta civil defense a jihar adama suleiman baba ya kuma bayyana dalilan daukan wannan mataki mun riga mun zuba mutanenmu musamman waɗanda muke kiransu intelligent officers kamamma lokacin sallah wuraren ibadun nan gaba ɗaya za su sa ido a kai na ƙarshe shawarar da muke ƙoƙari mu bawa al'umma su ne su kasance masu bin doka da oda kuma su sa ido a wurare da idan suka yi aron gama da mutane waɗanda ba su san su ba ba su san inda suka fito ba su yi kokari su sanar da jami'an tsaro bayan wannan kuma mutane su sa ido kan abubuwa waɗanda ba su san da su ba da allah abubuwan da ake sa ran masu fashewa ne ko makamancinsa a yi kokari a sanar da al'umma Ah, kuma To sai dai ku yanda ma jami'an tsaro ke ɗaura ɗamarin shirin kota kwana su ma 'yan kasar na can na fama da sayayya domin fuskantar sallah ko da yake akwai wani hanzarin da ba gudu ba kamar da yadda 'yan kasuwa da ma masu yake kokawa. Tattakai buhu, sori, ana samun ta goma yanzu wani sha ɗaya. Kafin sallar ta zo a wancan sati na baya kamar sati biyu da shige ko uku muna samun fa dubu biyar da ɗari biyar wani lokacin dubu shida to amma yanzu gabatowar sallar nan abin ya kai har goma har zuwa sha ɗaya wunta tatan ya haura fiye da da E, na auni kwanon shinkafa da gumin nan da kake gani na auna shi naira ɗari shida da hamsin hamsin to ɗanyen nan ko na auna shi naira ɗari biyar biyar a baya dai bukukuwan sallah da kuma na kismeti kama zama tubalin sada zumunci a tsakanin kirista da musulmi to ko me ya kamata a lura Mr. Vandukasu da ke zama mataimakin sakataren kungiyar sasanta musulmi da kirista ta Christians and Muslim Peace Initiative ya koma bayyana irin tanadin da ya yi domin taya musulmi murna. A bikin sallah da Kirsimeti ya kamata iri ya nuna mana da cewa ya kamata mu dinga yi cuɗanya da juna mu dinga yi ziyara da juna ya haɗa mu mu ci gaba da zama ɗaya kamar yadda irin muke zama lami lafiya da matsayinmu na Krista da matsayinmu na masalata. A ni za yi niya irin yi ziyara wasu abokanai na wanda muke aiki tare dan mu ci irin mu sha mu yi godiya wa Allah. Ita ma sakatare wannan kungiya malama Maimuna Usman Gaya da ke makantar da ilimin addinin musulunci a babban kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya wato FC Yola ta ko bayyana abin da ya kamata a lura. In aka yi yankan nan ana sama dan na naman nan su cincin a yi ta suke kayayyakin makule-makule aka gama a ci wanda ya zo da makwabta ba su mu sake kulla mu kai ma wasu offices haka muke yi musamman waɗanda ba musulmai ba muna kamis kuma suna karɓa suna ci da hamdala. Me sauke haka? Domin kun da zumunci da kuma zumuncin a ɗore shi da dandam kar ta mm. kunce. ya mako zuwa yanzu tuni gwamnatin ƙasa da na jihohi suka ayyana hutu yayin da jami'an tsaro kuma ke ci gaba da wannan shawagi ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya. haka yake kuma a gaida ibrahima to ganin yadda ake ta zargin 'yan najeriya da aikata laifuka iri-iri aliyu mustapha sakkwato ya tambayi sabon jakadan najeriya a amurka muhammad hassan ko me yasa ake yawan zargin 'yan najeriya din a wurare daban-daban ciki har da zargin fowan sai jakada muhammad hassan ya ce to ai wannan abin na fowan ruwan dare ne gama duniya ba najeriya kaɗai ke yin ta ba amma najeriya sun kauri eh, amma najeriya sun sami bad press mm, eh, an bata sunan najeriya ah, an bata sunan najeriya matuka so kuma an bata sunan najeriya din ba wai amma wa ya bata zan kai ka ba wai rana ɗaya aka bata sunan najeriya ba an bata sunan najeriya ah, da dadewa mm-hmm. kuma saboda matakan da muka ɗauka a ah, najeriya ta ɗauka lokacin yakin kwatan 'yanci ko kudancin afirka mun kokori turawa mun kakarbi arzikinsu mun nationalizing abubuwa da mm, yawa mm. so tun lokacin suka sami wani mai ah, me ake kira narrative mm, suka shaida wani labari kenan eh, dogon labari shi ne ake warwatsawa si ake warwatsawa amma kuma an sha dan najeriya ya yi wani a wata ƙasa ko a ingila ko a america for example dan amerika ko dan ingila ya yi simila kamar irin wannan laifi din to za a fi fifita na nigeria. so wannan ba wai abin nan ba ne mun kozin uh, kanmu ne problems da yawa a kan cewa uh, muna kwatan 'yanci wa kasashe mm. a ta kuma wasu kasashen da muka musu din ba su nuna godiya ba ba mm. su nuna halin ya kamata ba su ɗin ma suna sun da wasu suna ɓata najeriya so abinda muke so yanzu yanzu kamar ku da kuke da cikin press ina son ku gane ku fahimci inda aka fito so ku faɗa ma jama'a cewa wannan abin na najeriya ba wai kwaito ke akwai 'yan najeriya da suke yi ba dukan najeriya ba yanzu kalan mm. misali mm. muna da ah, population ɗin 180 something mm. million wadda suke wannan abin ba su kai miliyan ɗaya ba ba su kai ba ba su kai ɗari biyar ba to amma an bi an ɓata ƙasar so akwai mutane na kwarai a najeriya na kwaran ah. gaske. To a gaishe ku da wannan hirar. To a yayin da ake ta fama da bala'in ambaliyar ruwa da mahaukaciyar guguwa a jihar Texas ta Amurka, wani ƙwararre a Najeriya mai suna Ibrahim Bulama wanda ya ƙware game da wannan bangaren da shafi wato ambaliya da sauran masihu, ya gaya ma wakilinmu a Abuja Hassan Maina kaina cewa ya fi kamata ƙasashe masu tasowa su koyi darasi. ƙasashe masu tasowa. Kaga duk wasu abubuwa da ake gani a wasu kasashe wanda yake sun riga sun ci gaba a nan Najeriya da Senegal din za ka samu akwai karancin waɗannan kayayyaki musamman ma idan aka zo batun kayan taimakawa cikin gaggawa yanzu kama ambaliyar ruwa Allah ya takaita idan ya faru a irin yankunan nan namu za ka gani cewa na farko tukunna gidajen da ake da su yawanci gidajen kasa ne na biyu hukumomi yadda za su agaza wa mutane waɗanda suka samu wannan ambaliyar za gani cewa kafin a zo ma mutane sun tagayyara za a ce ko babu mota ko babu waɗanda za su zo su yi aikin da dai sauransu idan aka ce batun abin da ya samu na gaggawa za ka zo ka iske kafin a zo sai an kwana kafin a kawo agaji to kaga babu maganar gaggawa a ciki dole ne a samu irin waɗannan matsaloli na asarar rayuka da yawa Wani darasi ne kasashe masu tasowa za su koya a game da abin da ya faru a jihar Texas inda aka takaita samun hasarar rayukan na mutane? Kaga su a can musamman ta kaman kasar Amurka tun ma kafin wannan abin ya faru. An riga an sanar da mutane cewa a lokaci kaza ko a rana kaza ana sa ran cewa ga abu kaza zai faru. Hukumomi da wannan alhakin taimakawa mutane raya wuyansu sun tashi tsaye suna sanar da mutane bayan suna sayar da mutane kuma mutane suna an san wannan sanarwar ana zuwa kuma ana taimaka musu ana ɗebe su daga wajen tun ma kafin abin ya faru mu kuma a nan a Najeriya da kuma Niger za a gani cewa mutum lalle an faɗa fa ga shi can cewa ga abu kaza zai faru saboda haka mutane su gujewa zama a wannan wuraren amma sai ka ga mutane sun yi kene ne sun ki balle ma hukumar ita kanta ma magana ne kawai za ta yi amma ba za ta fito taimakawa ba. wani kwararre kenan ibrahim bulama ke tsokaci game da bala'o'in da ke faru da kuma muhimmancin wato gwamnatoci su kasance a shirye yanzu kuma ga grace alhiyar abdu da shiri na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka ka ba ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta muku yau mun karbi bakuncin Dr. Rebecca Samuel Dali wadda ta samu lambar yabo ta Sagio Vera de Melo da Majalisar Ɗinkin Duniya ke bayarwa ranar ayyukan jin kai ta duniya bayan kowace shekara biyu domin yabawa waɗanda suka taka rawar gani a wannan fannin A cikin doguwar hirar da muka yi da ita, Dr. Rebecca Dali ta bayyana abin da ya sa ta kafa wannan kungiya kimanin shekaru talatin da suka shige. Sunan kungiyar Center for Caring Empowerment and Peace Initiatives, SETI, wato kungiya ne na wuri na kula da mutane da ingantawa rayuwar mutane da kuma harkan zaman lafiya a tsakanin jama'a. Na kafa kungiyar a alif dubu ɗaya ɗari tara da tamanin da tara. Dalilin kafa kungiyar shine a taimaka ma marasa gali'u waɗanda suna shan fama wato domin a taimaka yadda rayuwansu zai zauna maimakon fatara su samu walwala maimako kuwa musgunawa su samu yadda za su samu yanci da kuma zaman lafiya sannan kuma su zauna kuma da martaba a tsakanin jama'a dalilin biye da wannan kuma saboda a karfafa zaman iyali su zama mai kyau a cikin eh, jama'a idan iyali ya yi kyau wato ko menene zai yi kyau sannan akwai waɗansu muhimmomi abubuwa wanda ana yi ta karfafa zama na ko kiwon lafiya da waɗansu ire-irensu dalilin da aka kafa kungiyar domin a taimaka ma marayu a taimaka ma gwamraye a taimaka ma masu gudun hijira na gida da na waje kuma a taimaka ma waɗanda kuma suna nan uh, suna da HIV AIDS wato masu ciwon kanjamo. To akwai wani abu da ya faru ne ko kuma wani abun da kika lura da shi da ya sa kika ɗauka a cikin ranki ki kafa wannan kungiya domin taimaka ma waɗannan mutane da kika rattaba? Eh, akwai abubuwa domin a cikin rayuwa musamman na Najeriya ni ina arewacin eh, Najeriya North East. Na gani yawanci irin waɗannan mutane suna fama nima da kaina na girma a cikin wahala sa'anan kuma ko makaranta ma ban same shi da sauri eh, da sauki ba sa'anan yana ni kuma akwai yunwa to na kafa wannan kungiya domin ɗan samu waɗansu wanda na san su ko kuma wanda na sun zo ta wurina ko na ji labari idan suna zama mawuyacin hali sai dan taimaka musu kada su sha wannan wahala ba. To, marayu kuma ba a kula da shi, kaga dangi sai su ki kula da marayu. Sanan gwamraye kuma ana kwakwashe kaya na mai gida sai a bar gwamrayen daga ita sai Allah. So mun kafa wannan kungiya muna da loyoyi guda uku. Idan an musgina ma kwamro muna iya mu je mu sami mutanen sana mu yi magana. An har na shiga kotu ma mukan iya je mu shiga kotu domin mu kwato yanci ah, a uh, ko kuma marayu wanda suna shan wahalan nan. To kin kafa wannan kungiyar kimanin ko kuma zan ce ma sama da shekaru talatin da suka shige a daidai lokacin da kungiyoyi masu zaman kansu ba su zama fitattu ba musamman da a arewacin Najeriya. Yaya kika yi eh, ta waɗanne hanyoyi ne kike ɗaukar nauyin wannan kungiya ko kuma ina kike samun kuɗaɗen gudanar da ayyukan kungiyar taki? Ah, na fara kaɗan-kaɗan amma daga baya sai na nema kungiyoyi wanda za mu haɗa kai na farko babban kungiya wanda mun haɗa kai ana ce da su mela mela ɗin wato kungiya ne wanda suna samu kuɗi daga wurin usaid so mela ɗin wato kungiya ne wanda ana ce network on ethics law hiv aids shine uh, acronym na nela so nela din sun zo domin su yi aiki a tsakanin mutane waɗanda suna can fama da hiv da yara wanda kuma suna can fama shine muka bi muka yi Ah, mun shiga eh, partnership da su mun shiga mu'awala da su mu'amala da su a cikin alif dubu biyu da goma sha ɗaya zuwa alif ah, dubu biyu da ah, goma sha uku a ciki muka bi muka suka ba mu kuɗi kuɗin da suka bamu mu mun yi aiki a kashi biyu kashi na fari shine yara waɗanda hiv eh, ko kuma ciwon kanjamau ya kashe eh, iyayensu daga shekarar eh, wanda aka haife su zuwa sha bakwai da kuma yara waɗanda ko iyayensu ba lafiya amma su ma suna cikin mawuyacin lokaci sai muka yi muka kakkafa kungiyoyi wanda a cikin jama'a wanda su ma za su taimaka mana domin ba yadda za mu shiga cikin gari haka ba mu san garin ba sosai ba. Mun fara aikin a local government guda biyu, Maiha local government da Madagali local government. Sai muka nema mutane waɗanda manya-manyan mutane, wanda manomi ne a waɗansu kuma PTA waɗansu masu kungiya na masu tafiya na hanya da sauransu. So muka kafa mutane wanda suna cikin mutane su guda talatin. Amma community volunteers wanda masu ba da kai mun samu arba'in arba'in. So tare da waɗannan ne shi ne suka nemo mana mu tare da su muka nema yara wanda ba su da karfi sai muka ba su abinci sannan kuma muka ba su uniform yara kusan dubu takwas muka yi a wannan local government na a madagali local government dubu hudu da ɗari hudu a maiha local government dubu uku da ɗari shida mun je muna dudduba yaran nan muna saye musu uniform muna ba su abinci sa'anan kuma an mun je mun gani gidajensu ba kyau ko kuma iyayen suna bukata wani abu sai mu gyara gidan sa'anan mu ba da kudin sana'a da kudin magani ma gwamrayen nan ko kuma wanda dai ciwon kanjamo yana damunta sana in mun je makarantu idan makarantan mutane sun yi yawa amma ba salga sai muka ga salga Allah lokaci ba bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana nasarori da wannan cibiya ta samu da kalubale a madadin Dr. Rebecca Samuel Dali wadda ta sami lambar yabon ƙasa da ƙasa ta musamman domin ƙoƙarinta na kula da 'yan gudun hijira da hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa a Najeriya da kuma Salaman Abba da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi su muke ashe mu maza muke to a gaida innar amal yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya a manfa'a a takaice watanni bakwai da gwamnatin shugaba donald trump ta fara aiki manufofin gwamnatin nasa game da harkokin kasashen waje sun fara bayyana domin kuwa lokacin yakin neman zaɓe shugaba trump ya yanke shawarar cewa zai kawo sauye-sauye a manufofin gwamnatinsa game da harkokin kasashen waje abinda wasu masana ke ganin cewa ko zai kawo canji ba zai iya sauya manufofin da ke da nasaba da muhimman batutuwan da suka hada da abin da ya shafi afghanistan syria da koriya ta arewa ba a jiya laraba ne shugaban amurka donald trump da sakataren tsaronsa suka ba da ra'ayi mabambanta akan yadda amurka za ta tinkari shirye-shiryen makami mai linzami da na nukiliya na ƙasar koriya ta arewa shi dai sakataren tsaro jim martins ya bayyana cewa amurka ba ta fidda tunanin cewa za ta bi tsarin diplomasiya ba domin ta sasanta da koriya ta arewa sai dai wannan kalamin ya zo ne kwana ɗaya bayan shugaba trump ya ce tsayawa surutu ba shine abin yi ba yanzu dai ana iya cewa mahaukaciyar guguwar nan mai biye da ambaliyar ruwa ta yi sauki domin ko ta bar gaban teku amma sai dai har yanzu an ce tana da sauran hatsari hukumar kula da ambaliya da matsananciyar guguwa ta yi gargadin cewa wannan mugunyar ambaliya za ta ci gaba da kasancewa babban barazana a kudu maso gabashin jihar texas da kuma wani bangare na jihar louisiana To ma saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin ladin Ibrahim Ayawa wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniya mu na wannan lokacin wato Jim Cook ni naku Ibrahim ka almasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.